eh to wannan ma ban sani ba zai iya yiwa tunda mutum da ya damu ya tsaya wannan din wannan ma zai iya yiwa amma ni nan na je mun yi takara mun samu shugaban majalisar dattawa ni na nemi mataimaki na faɗi na hakura yin allah ne kuma shi ya sa muke cewa yan uwanmu wanda su ma a wancan bangaren da ba su samu ba ma ba su shiga ma cikin zaben ba tunda abu ya riga ya wuce mu tashi mu kakkaɓe abin da muke ji da shi mu dawo mu sa hankalinmu a kan abin da zai taimaki na 'yan najeriya talakawa suna nan suna jira sun gaji da sun sha wuya a hannun gwamnatin pdp shekara goma sha shida to yanzu kuma ba zai yiwu a ce jam'iyyar da suke muke cewa canji canji kuma 'yan talakawa suna suna fata su fara ganin canji din tun yanzu a zo a ce a majalisa suna ta cece ku ce kan matsayi ba matsayin nan allah ya riga ba wanda zai baiwa mu kawai mu ci gaba da aiki kuma alhamdulillah haka din da ya faru tun da wuri ya fi don idan an fara da wannan takardama da gardama haka din to tafiyan mu ina fatan cewa zai yi kyau na gaba din ka san kai kanka ka nuna tantama akan yadda apc da pdp za su yi aiki tare saboda ai kowanne na da ra'ayi Eh, eh, manufofin jam'iyyarsa eh. da kuma ra'ayinsa to zai wuya a ce manufofin apc da pdp su zo daya da hmm. shi shi wancan mataimakin shugaban majalisar da ta dan pdp ne hmm. ah, na maka wannan tambayan ganin cewa kana like minds kuma kuna kokarin jawo hankalin waɗanda ke unity forum da ma sauran npdp dinnan da ke majalisar da ta su dawo shekan apc shi sa ne maka wannan tambaya e wannan mu idan za su dawo apc jami'a ne wanda kofanta a buɗe aini ma dama ina pdp tukuna na dawo apc na zo na tsaya zaben takarar sanata to kuma idan har koda ma dukkan yan pdp yau su ce za su dawo su bar yin adawa su dawo apc kofan apc a buɗe take saboda haka wannan bangaren da kike magana ba abu ne wanda za a ce ba zai yiwu ba amma duk cikin siyasa idan ka yi mai rinjaye ya kamata ka shirya kuma wata rana cewa za ka zamanto ba kai ne mai rinjaye ba kamar yadda ya kasance yanzu haka kuma idan mutum ya shiga zaɓe dole ne ka shiga da sanin cewa a cikin abu biyu ɗaya zai faru ko ka ci ko ka faɗi ina gasken labari to da muka samu cewan tsohon shugaban majalisar dattawa david mark hmm. an ratsar da shi a matsayin shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa a'a wannan ba haka ba ne wato abin da ya faru a zaman shugabanmu na majalisar dattawa wanda ta wuce na bakwai ɗin da an zo kuma yana cikin 'yan majalisar dattawa na takwas kuma ba shi ne eh, shugaban majalisar dattawa ba aka ce ya kamata a bashi mutunci da martaban a rantsar da shi shi kadai tunda ya yi shugabancin wannan majalisa akwai korafe-korafe da muka samu cewa a majalisar dattawan nan ba a rantsar da ku ba kafin a yi zaben shugabanni haka na yiwuwa a'a dama ai ba a yin haka zaɓe mutum biyu ne ake zaɓa a zaman shugabanni presiding officers ake cewa da shugaban majalisar dattawa za a fara sa'anan a yi mataimakinsa kuma haka aka yi bayan an gama wannan shine za a rantsar da sauran gaba daya so mu je bara mai ramu so mu je bara a kufai alan waka mai ramu ba ta yin bara a kufai me yasa haka mai ramu ba ke yin bara a